ko al'awasimu min alqawasim shi karatun dan kaɗan ne ina ga ba tauraro ba ne muka tsaya a taimake ni da dubawa ban zo da duk da fitillan ba wani ganin rubutun yake sosai ba a cikin wannan asima mun je gaban da malin yi mana bayani akan cewa sai na umar da wasunsa sun mika shawararsu ga na abubakar cewa idan larabawa sun hana zaka ya yi haƙuri ya yi haƙuri a bisu a hankali na abubakar ya ce wallahi in sun hana da baibayi to wadda sun kasance suna ba da lokacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zan yaƙe su sai ya ƙara ma da cewa kai duk wanda fa ya raba sallah da zakka zan yaƙe shi mun karanta abin da ke ƙasa ɗin to ɗan ƙarishen ne ba mu ƙarisa ba ƙila sai aka ce wa ma'aman tuƙatiluhum waɗannan masu shawara suka ce da kai da wa za ku yaƙe su ƙala wahadi sai ce ni kadai wato kenan in har na kusa da shi ma za su yi mishi tawaye to zai yi yakin shi kadai yace hatta tanfarida salifati sai mun muke na ya rabu da dan uwan shi mutun na da mun muke guda nawa ne muka muki guda biyu ne ko to sai mun muke na ya rabu da dan uwan shi in mun muke ya rabu da dan uwan shi sai ya an yi mene kenan an mutu malam ya sauke footnote ku taimake ni wajen kallon footnote nan don Allah don shi ne kawai za mu karanta ƙaƙidar ina yake salifa to ashe bai da wani abin nan safatul onuki wato wani falle ne na wuya wahu ma salifa ta ne min janibai hi wato haɓoɓi guda biyu ne wanda suke mahaɗan wuya da ƙwaƙwalwa ina nake wala da ihdahuma amma yaliha illa bil mauti daya ba ta rabuwa da daya duk ka ji ce mutum an cire mishi muke daya an aje to ai ba shi ba da rai mu koma sama to waqaddim wa abina waqaddama al umara ala al ajnadi wal ummali wato sayyidina abubakar ya ga abun ya kai in yi nan yi nan shawarorin da ake ba shi kuma ya ga babu wanda zai yi a ciki sai ya fara aiki kadai wa qaddamul umara sai ya gabatar da shugabanni alal ajnadi akan rundunoni wal ummali kuma da wanda za su zama gwamnoni manya ma'aikata ya kamata ka san manya-manyan ma'aikatan sayyidina manya-manyan ma'aikatan sayyidina Abubakar ai manya-manyan ma'aikatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ne mene ai wannan din zan gure taimake ni ne mu kai karken kananan rubutun ai shine mai dan rigimas na manta ne na mu ne. yau wato manya manya ma'aikatan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ba su ne sahabai ba, ai bakin wargwado mutum ya dan samu abin da ya samu, in dai ba shiritan shi ya kai tawa a ce ya kasa ko da kiyaye ashirin janna balanta na dai sahabai da dama mutum ya dan rike su. To ai su ma oh, khulafaur rashidun ya kamata mutum ya san su, ya san manya-manyan ma'aikatu su da kumandojinsu da suka taimaka tunda waɗannan mutum hudu abubakar da umar da usmanu da aliyu <clears throat> salam ya yi wasiya alaikum bi sunnati nufin kula fayi ar-rashidin al-mahdiyyin addu alaiha bin wajizi sun yi aiki kada ya zama kasan sunan gwamnonin kasan ku ne kawai da manyan komandojin kasan ku kadai da mai cin rago da mai cin alade duk kasani da mai wankan janaba don da baya yi da wasu da wasu karkace na duniya a ce ka san sunayen in matasa ne yanzu sunayen yan rawa ko da yan kwallo yan kwallon turai da na da na da na america messi ko messi ko wani dan kwallo ne messi Allah ya sauke waqad taqaddama al-umara ya gabatar da al-umara shugabanni alal ajnadi na rundunoni wal ummali da gwamnoni fil biladi abin nan a garuruwa muhtaran lahum shi ya zaɓa musu ba zaɓe aka yi mutum ya fito ya kashe kudin shi aka zaɓe shi ba an zaɓa mai inda zai aiki ne aka zaɓe shi aka tura shi mar'iyyan fihim kuma wanda ya cancanta a cikinsu, shi ya nazarin waye da waye zashi ya tattara kawai ya ga mafitan kawai bari ya tsara aikin da za a yi shawarar da ake ta kawo mushi a tsara gwamnati a kafa gwamnati da shi bai ga ko kwaya daya ko ne zai iya karba ba so da ka bari ya tsara gwamnatin a gani cikin tsarin inda gyara a bashi fakana zalika min asdi amlihi wani yana daga cikin mafi azurtan aikin da abubakar ya yi mafi azzikin aikin da abubakar ya yi wa afdalu muqaddimatin kuma shine mafificin abin gabatarwa da ya gabatar kama ce shugaban kasa ne an zaɓe shi ana jirin shi ya tara kawai mutane bayanin wani aiki za a yi saboda ana ta kawo mishi aiki iri kaza sai ya ga yi ba a kawo shawara kaza ya ga yi ba to kaga abin da ya rage a saran da ga wushin mu yake so a yi ko to saboda aka sai aka tara kowa ya saurara ya ga ga aikin shi da yake so a yi wanda yake ganin shi ne mafita saboda haka sai kaddamar da waɗannan waɗannan mutane su ne zamu duba su ga sunan wa fi tali'ati ha'ula'il quwwat 'yan gaba-gaba ‘yan gaba-gaba ku rinka taimako na da Allah saboda rubutun ya yi mun ƙarami wani a wannan abbar sheikh muhammad nasko ina Nan nambobin gayyar sheikh muhammad nasko istihadin minhu fakata ba amaluhu wa afdalu ma qaddamahu lil islami malam ya kawo ne cewa akwai wani littafi da aka yi wani kari wanda ba shi a ciki wato abin nan bin eh, eh, eh, Sheikh Muhib ya yi gyaran wannan nassin maimakon ya rubuta abinda abin al ya rubuta sai ba haka ya rubuta ba amma cikin a irin na wani? aiku ku bannin karishe da haka ku taimake ni mu karishe aifa kara ɗaya ne bari mu karishe ai inda kun an haɗin gwiwa zai yiwu wa fi ta ha'ula'il quwadu yan gaba gaba akwai abu ubaida ko amiru bunu abdullahi bunu jara al alfihiri abu ubaida aminu hadhihi al'umma kai ka san daga ganin aikin nan zai yiwu wanda manzo Allah bai certificate tun yana da rai ce aminu hadhihi al'umma umma a dai wannan al'umma ta manzon Allah kun san dai sabai amintattu ne ko to in dai wani amintacce ne wanda zaka bada kudinka in kudi ne yanzu a sa maka a asusu gagara gara gara ma ba za ta taɓa wannan asusun mutu abu bai da amintacce ne nuna al'umman gabaki ɗin ya zaɓe shi a matsayin kwamanda wa amuru bunul as as da amur ɗan as as-sahmi shi ma aka zaɓe shi a kwamanda wa khalid bunul walid al-makhzumi da Khalid bin Walid al-Makhzumi shi ma aka zaɓe shi a matsayin komanda. Wa Khalid bin Sa'id bin al-As al-Amawi da Khalid bin Sa'id bin al-As al-Amawi wa Yazid bin Abi Sufyan da Yazid dan Abi Sufyan shi ma aka zaɓe shi a matsayin komanda. Wa Ikramatu bin abi jahlin da ikrama dan abi jahl shi ma aka zabe shi a matsayin komanda wal muhajir bin abi umayya da muhajir bin abi umayya dan abi umayya shi ma aka zabe shi a matsayin komanda kaman sunan shi bai fita sosai ba sai malam ya ce shaqiqu ummul mu'minina ummu salama ƙani ne wajen uwan mu'mini ummu salama matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa sharhabilu bunu hasana da sharhabilu bunu hasana ka san cikin sabuwa ko wadanda za ka gansu sunan su sai gana jingina su cikin sunayen da za ka ga suna su zama kaman wani iri sai ga jingina su da mahaifiya. mahaifiya sharhabilu bunu hasana kamar silkanu ne bunu salamatu akwai wannan mabunin musulma maimakon bunin musulim zai ga an jingina su zuwa ga zuwa ga mace wannan yana daga cikin wanda kuluk sai da Umar sai da ya ba da wasiƙa ga gwamnan gwamnan shi a a Masar ce ya za a yace hayan Masar ba a da ta cikin musulunci ba bayan na ce maka akwai mutum hudu wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi ya mutu ya basu suna raye a fagen yaƙi kowane ɗaya daidai yake da mutum dubu in dai mutum dubu za ka tura ka tura shi ɗaya ya isa cikinsu akwai sharhabilu lubun hasana shi kaɗai mazala ya bashi in yana faɗa yana faɗa ne irin na mutum dubu sharhabilu bin hasana waɗannan ko kamata yayin da kuke bin sabon manzo sallallahu ku samu tarihin waɗannan komandoji waɗannan komandoji na bakar ko ne ku ga yanda yake wa Muawiya bin Abi Sufyan da Muawiya dan Abi Sufyan wa Suhail bin Amru al da Suhail bin Amru al-Amiri khatib Quraish, wanda yake khatib ne cikin masu fasahan quraishawa ne matun gabanin musulunci wal qaqa ibn Amru at-Tamimi da Qaqa qaqa ibn Amru at-Tamimi shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya bi duniya akan cewa in dai rinduna akwai qaqa ba a kare rindunan kawo bin amuru wato sahabbai suna da akwai jarumai wa Allah ka taimake mu wa ja bunu wane bunu harsama alba, al, albariki urfuja bunu harsamatu albariki shi ma komanda ne ya kamata ku wato ku bi tarihin mutanen nan fa Wala ala bunul hadrami halifu bani umayya kun san ala shine farkon wanda ma ya fara taka ruwa kaman kashin ruwan ya san dare bayan sun koro kafirai shi ma sahabi ne wanda manzo Allah ya bada shaida akan shi da yawa ya bai iya ruwa ba sahabban kuma shine kuma da ba iya ruwa ba ga kafirai sun shige ruwa sun gudu yace ya Allah ka san kai kade muka nufa yace Allahu akbar ya taka a guje kawai sai taka ruwan ya wuce sai ruwan kaman ya tsaya sai suka bi su su suna kwale-kwale su suna kafa in kana karanta wato imanin ne malam ya kai Allah ka taimake mu wuri yanzu sai baje kawai kowa ya samu kanshi suna ya ci shi ne kada mutumin kirki to kai kare ne gaje Allah ya sauke kasan shi ne bayan sun tsallaka yakin ma ya nemi ya kwanci kaddara kuma ta sake samun su na biyu raƙuman abincinsu kawai sai suka gudu kuma gashi magariba ta yi gashi sahara aka rasa ya za a yi za a rubi ce a'a ku tsaya mai sallah dan abin da ke hannun mu sha ruwa mu kwanta mu huta saboda mun sha wahala mu huta tukun raƙuma sun fantsa mai ce in mun bi su ma ba za mu gansu ba magriba ta riga ta yi aka yi sallar magriba aka isha'i aka kwanta da aka tashi sallar subahi ce to mu roƙi Allah shi sai suka daga hannu suke kunuti a sallar isha'i a sallar asubahi kafin su idar sallar sai suka ji mo kai raƙuma na kara sun dawo to ala ku karanta tarihin su guga meye suka yi ku karanta tarihin magabata yanzu ba matsala ne ba sanar da kai tarihin gurin um, um, um, wadannan gwamnonin da abin da da shugabanni zai da sanar da kai tarihin ka harce state and capital Kaduna Zaria ta dinji kullere yaro tana shekara hudu ya ce to me Allah ya sauki mutanen da ya kamata ka sani to in baka san na gaban ka ba to kai ya za ka gane inda za ka ke yanzu balantana ka san da ka nufa dan godiyo da ɗaliban shi baka san su ba Allah ya sauki sai ina ne ni ba ma zo inda karar ala ne ko mun hanzu alhalifu wal musanna bin haritha ash-shaybani ku karanta tarihin da Allah mutanen nan wa hudhayfa bin mihsin al-ghatfani sai malam ya tsaya anan mun samu komandoji nawa sai ku karanta shi kamar ta yi maka hadice su komandojin ma guda nawa ne lamba nawa ne mu biyar ne muka samu ko goma ko sha biyar wa fi tali'ati wallatihi yan gaba gaba a gwamnoni gwamnoni gwamnonin da ya tura itabu bunu usaid al-amawi itab bunu usaid al-amawi wa uthman bunu as al-thaqafi da uthman bunu al-as al-thaqafi wa ziyad bunu wane ne labid ne ko wa ziyad ibn labid al-ansari ziyad dan labid al-ansari wa abu musa al-ash'ari da abu musa al-ash'ari wa mu'adh ibn jabal mu'adh ibn jabal shugaban malamai masu ilimi wa ya'la ibn maniya da ya'la ibn maniya wa jarir ibn abdullahi al-bajali ya kamata ku samu suna ku ta ku bi tarihin mutanen nan jarir bin abdullahi al-bajali wa iyad bin ganam da iyad bin ganam wal walid bin uqba bin abi mu'ayd da walid bin uqba bin abi mu'ayd wa abdullahi bin thawr ahad bani gauth da abdullahi bin thawr ahad bani gaus ɗaya daga cikin familin bani gaus sai suwaidu ne ko wa suwaidu bunu makarin almuzni da suwaidu bunu makarin almuzni waɗannan su ne gumnoni da sai na bakar ya kaddamar saboda shawarwari an ta kawo su bai karɓi su yi ba duk shawarar da aka kawo sai ga an ga mafitan nan ga sahabbai sun yi nan kuma sai zama sahabban a dunkule suke zuwa har na kusa da shi sai suka saka mushi kawai ya tsara gwamnati to yanzu ya fara tsara structure na gwamnati wa kala li fatima sai mu tashi nan ne tauraro nan ya kamata mu tsaya a wancan karatu ko karatu nan a sa alama nan wa kala li fatima wa ali wal abbas inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la nuras matsalan gadon nan ne matsalan gado ka darasi ne mai cin gashin kai kuma kun lura shafi wajen biyu ya bada a hashi ya ce da mai karatu a dubu shi ma sai dai da wani kilishi kare za a yi Allah ya sa albarka